Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na da Hashim Gumel tare da Murtala Faruk Sanyi da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin na daren rana Asabar 18 ga watan Fabrairun shekarar 2023. A cikin shirin za a ji yayin da gwamnatin jihar Zamfara ta buƙaci dukkan ƙungiyoyin masu zaman kansu kwashe nasu yana su bar mata jihar. An shiga wani hali. Daga nan Ibrahim almasi Garba zai shigo mana shirin na amsokin tambayoyin. Sai kuma shirin wasanni a takaici. Amma fa duka sai mun fara da shan labarin duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana shirin ganawa da babban jami'in diplomasiyyar China Wang Yi a birnin Munich a yau Asabar. a wani taro da ake ganin sa a zaman wani yunkuri na rage kaifin tankin da ke tsakanin kasashen biyu wata majiyar ofishin diplomasiyya da ta nemi a saka ya sunan ta faɗa muryar amurka cewa ana sa ran gudanar da tattaunawar ne da yammacin yau asabar haɗuwar wadda za a yi albarkacin babban taron tsaro na munich za ta kasance ganawa ta ido da ido ta farko tsakanin manyan jami'an diflomasiyyar biyu tun sa'ad da amurka ta harbo wani balan-balan na leƙe asiri na china a farkon wannan watan lamarin ya yi sanadiyar bilinkin ya ɗage ziyarar aiki da aka shirya zai kai a beijing tun da farko a yau asabar mataimakiyar shugaban kasar amurka kamal harris ta faɗawa taron manema labarai cewa tana cike da damuwa kan karfafar dangantakar gwamnatin beijing da moscow tun sa'ad da rasha ta kai wa ukraine mamaya hukumar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta faɗa a yau asabar cewa ƙin bayyana inda wani fursunan siyasa da rasha ta yi tsawon wata ɗaya ya haifar da damuwar cewa an tilasta masa ɓacewa ne iyalai da lauyan Andrey pivovarov sun kasa sadarwa da shi to a ranar 8 ga watan janairu sa'ad da ya aika da wasiƙa yana bayyana musu cewa an ɗauke shi daga gidan yarin st petersburg zuwa wani gidan yari na daban human rights watch ta faɗa a wata sanarwa cewa wajibi ne hukumomi su gaggauta sauya tunani kan ɗaure shi da aka yi bisa alaƙa da siyasa a kuma saki pivovarov ba tare da wani sharaɗi ba kuma a baiwa iyalansa da lauyansa damar saduwa da shi a cikin watan yuli an yankewa wa pivovarov hukuncin ɗauri na tsawon shekaru hudu saboda samun sa da laifin shugabancin wata haramtacciyar kungiya da a yanzu aka rusa ta fafutukar demokuraɗiyya da kare hakkin farar hula a rasha an yi ta yawo da shi daga wannan gidan yari zuwa wani to a watan satumba yayin da kuma aka ki bayyana wa iyalai da lauyansa a inda yake koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami da ke cin dogon zango zuwa cikin ruwa da ke gabar tekunta kamar yadda hukumomin koriya ta kudu da japan suka bayyana a yau asabar a wani lamari da ake gani takarar fada ne na harba makamin nukiliya karo na biyu a wannan shekara hadakar manyan fursunonin tsaron kasar koriya ta kudu suna zargin makamin mai cin dogon zango ne da aka harba daga yankin sunan a kusa da pyongyang babban birnin kasar da karfe 5 da minti 22 agogon kasar rundunar soji na ci gaba da nazarin yanayi da bayanai kan harba makamin kamar tazarar da ya ci da iya tashinsa da kuma iya yawan gudunsa ma'aikatar tsaron japan ta saka makamin a cikin jerin samfurin icbm da ya tashi tsawon sa'a ɗaya kafin ya sauka a tazarar kilomita 200 a yammacin tsibirin oshima da ke hokkaido labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an sami gano gawar dan kwallon kafar ghana christian atsu da ya mutu a karkashin ginin gidajen da yake zaune a kudancin turkiyya bayan mummunar girgizar ƙasa da ta auku a makon jiya a cewar jami'in kasuwancin dan wasan wanda ya taba taka leda a kungiyar chelsea ta ingila murat mehmet ya faɗa wa manema labarai cewa an gano gawar ta atsu ne a cikin baraguzai kuma ana ci gaba da tono ƙarin kayayyakinsa domin tuni aka sami ganin wayarsa ta salula an tsara atsu zai yi tafiya ta jirgin sama daga kudancin na turkiya 'yan sa'o'i kafin aukuwar girgizar kasar. to amma manajan dan wasan na kungiyar hayatspor ya ce a ranar juma'a dan wasan dan kasar ghana ya yanke shawarar tsayawa tare da kungiyar ne bayan zura kwallo da ta baiwa kungiyar nasara a wasan super league ta ranar biyar ga watan fabrairu an kashe akalla fararen hula 53 a wani hari a lardin hamada na homs da ke tsakiyar syria kamar yadda kafafen yaɗa labaran kasar suka ruwaito suna masu dora alhakin harin kan kungiyar is gawarwakin mutanen da aka kwashe su zuwa asibitin jihar palamira duk suna da raunukan harbin bindiga zuwa kawunansu kamar yadda kamfanin dillancin labarai na sana ya ruwaito wani jami'in asibitin yana faɗa kafar yada labaran kasar ta ce mutanen suna tattara wani ganyen turare ne sa'ad da aka kai musu harin lardin na homs yana ƙarƙashin ikon gwamnatin siriya da ƙawayenta wasu mutane biyar da suka sami raunuka kuma an ɗauke su zuwa wata asibiti ɗaya daga cikin waɗanda suka tsira da ransu ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na sana cewa maharan sun kone musu motoci ba a sami wanda ya ɗauki alhakin kai harin ba ya zuwa yanzu wani jami'in 'yan sanda a mississippi ya ce wani ɗan bindiga ɗaya tilo ya kashe mutane shida ciki har da tsohuwar matarsa da mijin mahaifiyarsa a wurare daban-daban a wani karamin ƙauye da ke kusa da iyakar jihar tennessee jami'in 'yan sanda brand lens ya ce masu bincike ba su kai ga gano musabbabin kai farmakin a arkabutla a ranar juma'a ba kisan ya auku ne a wani shagon sayar da kayayyaki da gidaje biyu da ke tazarar mil kalilan tsakaninsu da juna an bayyana wanda ake zargi da kai farmakin da sunan richard del mai shekaru 52 an ɗaure Crom a gidan kaso ba tare da wani bahasi ba bisa babbar tuhuma ɗaya ta kisan kai yayin da masu bincike ke ƙoƙarin ƙara wasu tuhume-tuhume ba a kai ga sanin ko yana da lauya da zai iya yin magana a madadinsa ba. Murtala Faruk sanyin da ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da ayyukan kungiyoyin ba da agaji ke cikin halin rashin sanin tabbas a jihar Zamfara, biyo bayan umarnin da gwamnatin jihar ta ba su a makon jiya na ficewa daga jihar, zauren gamayyan kungiyoyin fararen hula na yankin arewacin Najeriya na ci gaba da mayar da martani ga takwarorinsa na kudancin kasar dangane da kiraye-kiraye ga shugaban kasar ya sauke shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa daga mukaminsa daga kano mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da rahoto kan wannan batu a makon jiya ne dai gwamnatin jihar zamfara ta haramta aikace-aikacen kungiyoyin bada agaji na ciki da wajen najeriya da ke aiki a jihar tare da ba su umarnin ficewa daga jihar ba tare da bata lokaci ba gwamnatin dai ta ce bayanan sirri na nuni da cewa kungiyoyin na dafa wa tsagerin da ke barazana ga lamuran tsaron jihar wato 'yan fashin daji sai dai kungiyoyin fararen hula a jihar ta zamfara sun ce ko da yake gwamnatin na da ikon daukar wancan mataki amma bai kamata ta yi kungiyoyin kudin gora ba lokacin da abu ya faru mun je musamman mushi shi commissioner of uh, home affairs security and home affairs shine ya ga mana cewa particularly he is referring to particular ngo wazo biya peace initiative idan aka kama wata na taimaka ma bandits suna ayyuka to ga bai kamata a ce an zubar da ruwa ba da yaron da ke ciki an gama wanka sai a tsaya a bayani a gano ne ngo a tsaya hukunci to amma an zo an ci NGO su kwashi kayan su ya kusan is very serious tension shi yasa coalition of NGO su kuma suka doka suka bada banding din su cewa sun barranti da wannan magana da gwamnati yi muka fitar to da muka fitar mun yi tsammanin har yanzu ya magana kuma bai karshe komai ba to kuma zo na hari yake ciki eh to gaskiya ana ana Ministry of Health Ministry of Humanitarian Affairs su ma da korafin su saboda akwai partners kamar UNICEF WHO in ce su kwashi kayan su irin taimakon da suke ma jiha ka harkar lahiya ai matsala ce so bai a ce akwai kowa to yanzu gaskiya muna muna da consultation ana meeting Kwamaran Muhammad Kabiru Rabiu kenan shugaban zauren gamayyar kungiyoyin fararen hula a jihar Zamfara ya zuwa yanzu dai ba a kai ga cima wata matsaya ba tsakanin bangarorin biyu dai na zuwa ne a daidai lokacin da gamayyar kungiyoyin fararen hula na yankin arewacin najeriya ke ci gaba da mayar da martani ga takwarorinsu na yankin kudanci waɗanda ke cewa ya kamata shugaba muhammadu buhari ya sallami shugaban hukumar efcc abdulrashid bawa har ma shugaban gamayyar kwamar ibrahim wayya ke cewa yadda maka wayi gari a 'yan kwanakin nan maka ga wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu musamman daga kudu suna ta faman zanga-zanga da sunan suna wakiltar dukkan ƙungiyoyi masu zaman kansu daga najeriya na kiran kira ga shugaban muhammadu buhari ya kori shugaban hukumar efcc ba ma cikin wancan tsarin kuma ba da mu ba a cikin wancan tsarin kuma ba ma goyon bayan abin da suke ambata in kana maganar abin da ya shafi kotu to ka bar wa waɗanda suke ahalin sabgarsi da kamata ya su tara lauyoyi su ga yadda za su ba su shawara su shiga rigimar su ma ta hanyar kotu yadda za su tabbatar da cewa abin da ake zargin shi ciya mana yarsi e bawa ta tabbata haka ne. Tuni dai wasu ke alakanta faruwar waɗannan abubuwa guda biyu da sha'anin siyasa wato batun umarnin gwamnatin zamfara ga ƙungiyoyin ba da agaji da kuma na neman sallamar shugaban hukumar efcc la'akari da cewa asabar ɗin makon gobe ne idan allah ya kai mu 'yan najeriya za su zaɓi sabon shugaba da 'yan majalisar dokoki mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gai da mahmud ibrahim kwari Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a can mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a lokacin da ake so a saurare mu za a iya ziyarci shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voa hausa voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa, ko me ake nufi da takardar kuɗi ta bai ɗaya? Menene manufar aiwatar da amfani da takardar kuɗi ta bai ɗayan? Ko menene alfanun tsarin? Mai tambaya mai nasara nasarawa funtuwa. idan mai tambayar malam mai nasara nasara kuntuwa na saurare ga ansar da wakilin a shiyar adamawa muhammad salisu lado ya samo daga malam ibrahim musa abdu na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin jihar adamawa da ke hon wanda ya ce jama'a assalamu alaikum masu tambaya suna so su san me ake nufi da takardar kuɗi ta bai ɗaya da kuma menene manufar aiwatar da amfani da takardar kuɗi ta bai ɗaya da kuma menene amfanin takardar kuɗi ta bai ɗaya. To, da farko ya kamata mu san menene takardar kuɗi ta bai ɗaya. Takardar kuɗi ta bai ɗaya takardar kuɗi ce wanda ƙasashe daga biyu zuwa iyaka yadda hali ta kama za su haɗa kai da niyan yin amfani da takarda na kuɗi guda ɗaya wato idan mu ɗauka misali ƙasashe guda biyu ne ɗaya kuɗin ƙasa a cikin biyu ɗin za a iya dakatar da aiki da shi koko za a ci gaba da aiki da shi amma dai babban kuɗi wanda zai zama duka ƙasashen za su yi amfani da shi shine sabuwar kuɗi da suka yadda akan za su yi aiki a kai misali Najeriya da Nijar su shiga yarjejeniya na amfani da takarda kuɗi na bai ɗaya. Za a yi amfani da naira ne ko koko saifa da Nijar ke amfani da shi. Ita takarda kuɗi ta bai ɗaya yanki gaba ɗaya suka iya amfani da shi inda ma so samu ne a yadda duniya ke tafiya kusan duniya masu amfani takarda guda ɗaya wanda zai zama ko ina kaje a cikin duniya za ka yi amfani da shi kai tsaye ah, in za a iya tunawa kasashen turai sun yi wannan a ah, alif dubu goma sha tara da casa'in da tara sun fitar da kuɗi takarda kuɗi ta bai daya da ake kira euro duk da dai a daidai wancan lokacin manya-manyan kasashe sun kai guda uku da su yadda sun shiga tsari na euro ba kasashe kamar birtaniya denmark da ma greece amma zuwa 2004 kusan kasashe na turai gaba daya sun shiga aiki da euro euro ya daidaita kudaden kasashen turai wanda kusan dukkan kasashen turai idan ka shiga za ka yi sayi abu da euro takarda kuɗi ta bai ɗaya tana daidaita farashi misali yanzu idan ka shiga ƙasashe da suke amfani da kuɗi ɗaya farashi da ka samu a ƙasa a shine farashi da za ka je ka samu a ƙasa ba a yankin afirka ta yamma an so a irkiri takarda kuɗi ta bai ɗaya wanda ake kira aka saka lakaba wa suna Eko. amma dai ƙarshen takardan kuɗin zai jingina ne da saifa da yake yawancin ƙasashen a ƙasashe ne waɗanda faransa ta yi wa mulkin mallaka amma har zuwa yau wannan mafarki bai tabbata ba yawancin abin da ke hana yin amfani da takardan kuɗi ta bai ɗaya kusan saboda bambanci na ta ƙarfin arziki ta ƙarfin tattalin arziki na ƙasashe. wannan ƙasan ya fi wannan ƙasan tattalin arziki yawancin in an mai da abun daidai an kawo daidaito a tsakanin kudaden ƙasa mai ƙarfin tattalin arziki takan sha wuya wajen goyon ƙasashe da ba su da ƙarfi wajen tattalin arziki mu ɗauka misali fetur na najeriya in an kawo takardar kuɗi ta bai ɗaya yadda za ka sayi fetur a ce naira ɗari biyu ko ɗari uku a najeriya to dole haka za a sai da ita a niger haka za a sai da ita a dukka ƙasashe ta afirka ta yamma to ba mamaki shi yasa manyan ƙasashe kamar su najeriya ba sa marmarin saurin yadda a yi amfani da ƙasa to takardar kuɗi ta ecowas da ake kira eco takardar kuɗi ta bai daya kalma ce daman wanda aka fi sani da common currency kalmar turanci ce wanda duniya ta fi sani da common currency idan mutum bai fahimci bayani tun ɗazu da hausa ba to an fano. Eh, manufar aiwatar da ita shine wato a tabbatar da dukkan kasashe da suka yarda za su yi amfani da shi su yi amfani da shi ya zamana idan ka shiga wannan kasan za ka sai abu da kuɗi da aka yarda doka yanzu a ce an yarda za a amfani da takardar kuɗi da bai daya afirka ta yamma kamar yadda na yi magana daga ba a baya mu ce a ce naira ita ce kuɗin da aka yarda za a aiki da shi to da naira na najeriya za ka je niger za ka je benin za ka je burkina faso za ka je ah, cote d'ivoire togo dukka ka je ka sayi abu Za ka je ghana ka je ka sayi abu daidai yadda za ka siya a najeriya naira ta zama kuɗi da idan ka je ba sai ka canza ba baka bukatan canji kai tsaye za ka je ka sayi ko sai a ghana da naira kai tsaye za ka je ka sayi ah, duk abin da kake so a niger da naira Shi ne kenan kaddamar da ita idan har an kaddamar da ita ɗin. To takardan kuɗi tsari na takardan kuɗi ta bai ɗaya tana da amfani da suka yadda su yi. A dukkan mawaka Mamman Shata yana cewa a wani wakansa yawan mutane su ne kasuwa. Yin amfani da takardan kuɗi ta bai ɗaya yana kawo yawan mutane ya faɗaɗa kasuwa. misali lokacin da kasashen turai suka yi yadda da yin amfani da takardan kuɗi ta bai ɗaya ta euro ainihin kasuwa ta turai an kimanin kimanta cewa mutum miliyan ɗari biyu ne shekaru hudu zuwa biyar daga baya da aka ƙara faɗaɗawa kasuwa ta karu zuwa miliyon mutane miliyon ɗari uku daga miliyon ɗari biyu ya koma miliyon ɗari uku Ah, yawan mutanen najeriya mu ɗauka yanzu miliyan ɗari biyu da goma yadda ake cewa mutanen niger sun kai miliyan ishirin zuwa wani abu kamar mai ka haka idan ana amfani da takardar kuɗi ta bai ɗaya duk mutanen najeriya da mutanen niger kasuwan ya zama ɗaya ka ɗara kuma duk mutanen senegal duk mutanen afirka duk a taru dai afirka ta kudu kaga kenan za a samu kasuwa mai mutane kusan miliyan ɗari uku a shi kenan ya faɗaɗa kasuwa maganan ka je ka ce sai ka yi canji kamun ka sai abu ya ba zama babu za ka je kai tsaye kaga kenan an samu sauki gwajen wahala na canja kuɗi a wani ƙasa kamun a yi a biya bukata. Farashi ko za su daidaita. Na ba da misali, idan da a ce yanzu takardar kuɗi ta bai ɗaya ake amfani da shi a Afirka ta yamma ko ko mu ce Najeriya da Nijar kawai. Ba ma amfanin a ce za a yi fasakori na tsirin mai kamar su fetur kamar wasu abubuwa na masarufi da ake bukata a najeriya ko nijar don ne takardan kuɗin ya riga ya daidaita farashi farashin zai zama ɗaya ba zai zama ka sayi abu a najeriya dubu goma ka je nijar ka je ka sayi shi dubu goma sha biyar ko dubu ishirin ba a'a farashin zai zama ɗaya tun daga daman takardan kuɗi ɗaya ake amfani da shi so waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin muhimmancin riba da ake samu wajen haɗa dai takardar kuɗi ya zama ta bai ɗaya duk da dai akwai amfanoni da yawa akwai kuma matsaloli matsaloli dai su ne manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki sukan goya ƙananan ƙasashe da ba su da tattalin arziki mai ƙarfi wanda kuma lallai shi ne ma yasa a lokacin da aka yi a ƙasan turai ƙasashe kamar su ingila suka ƙi shiga cikin abun da wuri ganin za su goya wasu ƙananan ƙasashe da ba su da ƙarfi a can turai zai zamana na kamar za su irin wahala dai a kan tsarin so waɗannan dai so su da dai abubuwan da fatan dai wannan ansa da aka bayar zai dan wa mai tambaya zai ba mai tambaya dan haske a kan tambayansa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu to sai a kasance da mu mako gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin malam ibrahim musa abdu na kwalejin horis da malamai ta jihar adamawa da ke hon da wakilin a adamawar najeriya muhammad salisu lado da mu dadi Balawai da injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goban idan allah ya kai mu Wasu wassalam a gai da Malam Ibrahim kafin mu kai ga mu na gaba a shakata da wannan faifan. ashirin da biyar ga watan Fabrairu da goma sha ɗaya ga watan Maris da ake ta dako na. karatowa yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu. Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata. Sashen Hausa na murya Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan. Batutuwan katin zaɓe. Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zaɓe. Tsaro ga masu kada ƙuri'a. Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangida Shibirin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lawal Ikara a Kaduna. Da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. Madalla yanzu kuma ga Murtala ya da mana labarai amma wannan karan a takaici. Dr. filu sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana shirin ganawa da babban jami'in diplomasiyyar China Wang Yi a birnin Munich a yau Asabar a wani taro da ake ganin sa a zaman wani yunkuri na rage kaifin tankir da ke tsakanin kasashen biyu. Wata majiyar ofishin diplomasiyya da ta nemi a sakaya ta ta faɗawa muryar amurka cewa ana sa ran gudanar da tattaunawar ne da yammacin yau asabar haɗuwar wadda za a yi albarkacin babban taron tsaro na munich za ta kasance ganawa ta ido da ido ta farko tsakanin manyan jami'an diflomasiyyar biyu tun sa da amurka ta harbo wani balan-balan na leƙen asiri na china a farkon wannan watan hukumar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta faɗa a yau asabar cewa ƙin bayyana inda wani fursunan siyasa da rasha ta yi tsawon wata ɗaya yana haifar da damuwar cewa an tilasta masa bacewa ne iyalai da lauyan andre tovarov sun kasa sadarwa da shi tun a ranar 8 ga watan janairu sadiya ya aika da wasiƙa yana bayyana musu cewa an ɗauke shi daga gidan yarin st petersburg zuwa wani gidan yari na daban koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami da ke cin dogon zango zuwa cikin ruwa da ke gabar tekunta kamar yadda hukumomin koriya ta kudu da japan suka bayyana a yau asabar a wani lamari da ake gani tamkar takalar fada ne na harba makamin nukiliya karo na biyu a wannan shekara hadakar manyan hafsoshin tsaron kasar koriya ta kudu suna zargin makamin mai cin dogon zango ne da aka harba daga yankin sunan a kusa da pyongyang babban birnin kasar da karfe 5 da minti 22 agogon kasar an sami gano gawar dan kwallon kafar ghana christian atsu da ya mutu a karkashin ginin gidaje da yake zaune a kudancin turkiyya. bayan mummunar girgizar kasa da ta auku a makon jiya a cewar jami'in kasuwancin dan wasan da ya taba takale da ƙungiyar chelsea ta ingila murad uzumetnet ya faɗawa manema labarai cewa an gano gawar ta atsuni a cikin baraguzai kuma ana ci gaba da tono ƙarin kayayyakinsa to masu raro da haka ne maka karshen shirin namu na yau sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe lahadi idan allah ya kai mu inda za mu da ku da wani sabon shirin za kuma izir mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta mu na hausa da kuma shafin mu na facebook yanzu amaradin murtala faruk sanyin na da ya na kawo muku shirye shiryen mu na yau da jumbe hamza wanda ya hada tare da bada umarni da ma injiniyan mu na yau nick nisar fil hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum